بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشرة النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukin sarki wanda haɗa fuskokinmu a wannan safiya mai tara albarka safiya ta asabar ta kuma 27 ga watan al-muharram a wannan shekara ta 1438 daidai da 29 ga watan goma shekara ta 2016 miladiya da izinin allah maraukin sarki mun haɗu a wannan masallaci ne da ke nan kwakwun cikin garin mina domin ci gaba da karatun littafinmu na al-muwafa wallafar imam malik ibn anas a darasin da ya gabata mun tsaya ne a darasi na saba'in da hudu yau za mu tashi darasi na saba'in da biyar kuma muna cikin kitabu salatin jama'a kitabu salatin jama'a kundi da yake magana ta abin da ya shafi kallar jami'a mun yi babi biyar a ciki yau za mu tashi a babi na shida babu fadli salatul qa'imi ala salatul qa'id babu fadli salatul qa'imi ala salatul qa'id babin da zai bayanin falala ta salla ta wanda in salla a tsaye da kuma wanda in salla a zaune babi na shida kenan amma a babi na biyar mun karanta babu salatul imami wa huwa jalis muka ce kuma akwai ragowar karatu lura da hadisan da muka koro hadisai guda uku ne a babi din hadisai biyu duk sun tafi mahanga guda hadisi na uku kuma mahangan shi daban wana tare da mu hadisi na farko a babi na biyar shine hadisin da Anas bin Malik cewa inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi fa idza salla qa'iman fa sallu qiyaman inda man ki salla a tsaye to kuma ku yi salla a tsaye sai ce fa idza abunna wa idza salla jalisan idan liman yi salla a zaune fa sallu julusan ajma'u kuma ku yi salla a zaune baki ɗayan ku hadisi na biyu yace inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi fa idza raka'a farqa wa idza a farqa wa idza salla jalisan fasallu julusan idan liman ya salla a zaune to kuma ku yi salla a zaune ana ba ta manzana wani to amma a hadisi na uku sai shi urwatu bin zubair yake faɗa mana daga hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha wanda malik bai kawo sunan aisha din ba yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito a rashin lafiyarsa da ya fito yana fama da rashin lafiya sai ya samu abubakar siddiq a tsaye yana ba mutane sallah fa'ata fawaje da ababakarin wa huwa qa'imun yusalli bin nas yana tsaye yana bai wa mutane sallah fasta akhara abubakarin sai abubakar ya ja baya ya ƙoƙarin ya ja baya domin liman ya zo ya wuce gaba fa ashara ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi ma Abubakar nuni an kama an Shi ne ka tsaya a yanda kake an kama ant abinda nunin ya kunsa ne tsaya a yadda kake fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila jambi Abubakar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya zauna a gefen abubakar Allah ba mun gane ya zauna a gefen abubakar ma'ana yanzu mutum biyu kenan a gaba ɗaya a gefen ɗaya sai kuma sauran al'umma suna bayansu akwai wanda zai iya tuna cewar ya taɓa ganin sallar idi za a ga mutum biyu ko uku a gaba sai kuma sauran jama'a baya eh? ka taɓa dungu a wasu wurare haka kaɗan ta sarasa ina aka samu wannan juma ba nan ya eh. fakana abubakarin yusalli bi salati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance yana yin sallah da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu a cikin su biyun waye liman kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ba dukkan su biyun ne limamai ba don babu shi babu wannan a ci an samu liman biyu babu shi kun gane magana ta da kyau ko babu shi sai zamana yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam shine liman abubakar kuma ya zama mamu kenan fakana abubakar بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سي أبو بكر يكفن سينا صلى بصلى من الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فيما يكي الله ينا wa kana nasu salluna bi salati abi su kuma mutane sun kasance suna sallah da sallar abubakar siddiq babu iskali babu wata tangarda kwata-kwata a yammanci idan aka ce mutum ɗaya shi ne liman mutum ɗaya shi ne mamu wana ji da kyau ko saboda bai yiwu ba shar'an wa nan alam a ce a samu limamai guda biyu tunda dole wani zai yi ruku'i a daidai lokacin kuma wani ya taso daga ruku'i ko wani zai tafi ruku'i wani zai tafi sujada mamuwa za su bi ka gane ko ai gama kasa ne ake an samu shugaban kasa biyu a uku billa a gano da kasa ta tarwatsa kenan nan babu shugaba to saboda haka abu na farko da zaka gane shine asubin da suke a gaba ga abubakar rafiyar ta'ala ala'anu a tsaye ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a zaune a cikinsu ɗaya mamu ne daya kuma liman daya kenan a cikinsu wanda yake mamu shi ne Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wanda yake liman shi ne manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda yake liman shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zaune wanda yake mamu shi ne Abubakar Siddiq yana zaune kuna jirgin ko da kuma sauran mamu su ma suna tsaye to wannan shine iskal din da sauran hadisai da muka karanta da annabi sallallahu ce idan liman ya salla a tsaye ku yi salla a tsaye idan ya salla a zaune ku yi salla a zaune sai kuma gashi yanzu yayi salla a zaune sannan sauran sahabbai da Abubakar Siddiq a ciki sun yi salla a tsaye ina jin wannan shine iskal din ko akwai wani iskal banda da wannan barin karanta mana kaɗan daga cikin abin da ke cikin littafin zurƙani anwaru kawakibi an hajjal masalik bi sharhin muwatta malik ɗaya daga cikin sharhin da aka yi muwatta ma'ana za mu karanta za mu karanta sharhin wannan hadisin kenan sunan littafin anwaru kawakibi an hajjal masalik bi sharhin muwatta malik na babban malami muhammad bin abdulbaki bin yusuf bin ahmad bin ulwan az-zurqani al-misri al-azhari al-maliki to ya fi shahara da azurkani za a yi kira shi ma sharhu zurkani wana ji da ke ko inda za ka tambi mai shaidar littafin muwa a sharhin zurƙani? to shi ne wata gina bai rike sunan cikakken littafin ba to a daidai wannan hadisi sai shi zurkani yake cewa da ya kawo faɗin abin da yake hadisi ɗin fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila jambi abubakar sai ce la khalfa sai ce sai annabi ya zauna a gefen abubakar bai zauna a bayan abubakar ba wala qaddama kuma bai tsaya a gaban abubakar ba ina fata mun fahimci wannan da kyau dama ko dai tsaya gaba ko baya ko kuma gefe sai ce sai tsaya a gefen sai tsaya a gaba ko kuma bai tsaya a baya ba wa fi riwayat sahihain hiza'a abubakar a ruwaya da ke cikin bukhari da musulun lafazan da suka zo bukhari da musulun. za a abubakar daura da abubakar za daura ba daura da ake karshen kowane samu yawa shi abin nan jam gefe duk dai ma'ana su wal asulu fil imami an yataqaddama al ma'mum ka kiyaye asali a limanci a sallah shine liman ya zo gaba liman ya wuce gaba shine wal asulu fil imami an ya taqaddama ala al-ma'mum asali shine liman ya huce gaba mamu yana baya illa yudhiqil makan sai idan an samu kuncin wuri sai da wurin ya riga ya matse wurin ya riga ya tushe babu wani gaf da za a samu ta inda liman zai wuce zai kara gaba daya waka za laukanun ura hakan nan ko da duka sun zama abin nan da mamu da da liman duk sun zama sallah ce da za su yi tsirara sun samu wani hali da za su yi sallar tsirara gaba ɗayansu to a nan liman ba zai wuce gaba ba sai a yi sahu gaba ɗaya kaga ta yadda babu wanda zai ga al'aura wani al'aura muhallafa ashe na wai tunanin to yanzu ya za an cire musu kaya ba su da yanzu sai sun jira sun samu kaya su sallah da bai zo a littafi ba kenan so a hakan za su yi sallah sallan ma jami'i mana ya ce wa ma a da zalika a inda ba waɗannan wurare guda biyu ba ko ba dukkan makan ba da yake nan ba kuma ba kuma sun kasance tsirara ba wani ya ce ya juzu ya halatta wa yajtazi kuma yana wadatarwa walakin ya futul fadila sai dai falala mutum zai rasa falala mutum zai rasa ya yi sallah a daura ganima in ba waɗannan dalili ba wannan sharhin waccan gabar kenan Fakana abubakar Musalli. sai abubakar ya kasance yana yin sallah sai ma ya ce qa'iman a tsaye haka sai yi sharhin fakana abubakar Musalli a farko a tsaye sai ma ya ce qa'iman a tsaye hal kenan bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam huwa jalis wa kana nasu yusalluna bi salati abi bakr ai bi tablighihi lahum saboda abubakar yana isan musu ai yata'arrafuna bihi ma kana sallallahu alaihi wasallam yaf'alu suna sanin abinda da manzo Allah sallallahu alaihi yake yi da aikin abubakar radiyallahu ta'ala anhu li da'fi sautihi saboda raunin sautin manzon Allah muje manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an an yasma an an yasmi an-nas akan ya je da mutane takbiratul intiqal kabbara na ya sunkuya ko kuma kabbara ta ya taso fa kana siddiq yusmi'u dhalik sai abubakar siddiq ya kasance yana jiyar da su haka shi abubakar ya jiyo daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya sanar da su haka wa fi riwayat sahihain an ubaidillah anha الرواية الصحيحين البخاري ومسلم رواية عائشة رضي الله عنها فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم sai bakar ya fara sallah yana tsaye bi salati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'id da sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana zaune kaga dai malami yanzu ya tattara mana ruwayoyin da alfafun da suke cikin bukhari da muslim don suka zo nan cewa na farko tabbas sallah ta tabbatu annabi sallallahu alaihi wasallam shine limam kuma yana zaune abubakar shine mamu kuma yana tsaye ina fatan kun fahimci wannan an gama tara alfaf ɗin hadisi ɗin sai malam ya ce wastadalla bihi ala sihhati imamatu al-qa'id al-ma'qul lil-qa'im lil-qa'im sahih malam ya ce bihi an kafa hujja da wannan hadisi ɗin ala sihhati imamatu al-qa'id al-ma'qul akan ingancin limancin mutumin da ke da uzuri limancin mutumin da yake da uzuri limamin da yake a zaune mai uzuri lilqa'imin sahih ga mamun da yake a tsaye mai lafiya cewar in aka sallar sallar ta yi liman da yake da uzuri yake a zaune ya yi limanci ga mamu da yake da lafiya yana tsaye kuna ji da ke ko in an yi hakan hakan ya yi saboda ne saboda wannan hadisin kuna jina da kyau wai lai zaba shafi'i akan wannan imamu shafi'i muhammad ibn idris a shafi ya tafi ɗaya kenan wa malik da imam malik ibn anas fi riwayatul walid bin muslim amma a riwayar walid ibn muslim kuma walid ibn muslim ba shi kaɗai ne ɗalibin malik ba kenan za a iya samun wata riwayar daga malik saɓanin haka wa abu hanifa da abu hanifa yanzu kun ga mun sami imam shafi'i da abu hanifa da riwayatan an malik malik ba a ce shi ne riwayarsa baki ɗaya ba ba a ce shi ne magana shi baki ɗaya ba a'a an ce magana su ce a mata wani abin walid ibn muslim amma imam shafi'i ba a ce mana akwai sabanin riwaya daga gare shi ba abu hanifa ba a ce akwai sabanin riwaya daga gare shi ba cewa ya halatta limamin da yake da uzuri ya zauna ya ba da sallah yana zaune shi kuma mamu da ba shi da uzuri ya kasance a tsaye mamu na tsaye liman yana zaune wa abu yusuf ita ce kuma maganar abu yusuf babban na hannun dama imam abu hanifa babban almajirin abu hanifa wal auza'i da imam auza'i abdurrahman al auza'i babban malamin kasar sham shine zakal musabbihu wa ja'alu zalik sai suka sanya wannan hadisin sikhan ya share ne kauli da fadin manzo sallama wa idza salla jalisan fa sallu kun ga hanyar da su waɗannan suka tafi waɗannan su ne abu hanifa ɗaya da babban ɗalibansa abu yusuf biyu da imam shafi'i uku da imam auza'i abdurrahman auza'i hudu da ruwayatul amali yana akwai magabata da suka gabaci wani da yi magana akan wannan cewar wancan hadisai biyu nan da maka karanta da hasalin ya tafi idan sallah ta fasalin julusar an share shi wanne ne ya share shi wannan hadisin kun lura da ke ko lura da cewar wannan hadisin kamar a rashin lafiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta azumi shi haka sai zama ne aikin in ya tabbata kenan haka in ya zama a shine rashin lafiyar shi ta ajali ce sai zama shine aikin shi na ƙarshe haka kuwa daman annasir abin da ishare yana zuwa ne daga baya na annasu لأنه صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على القيام خلفه وهو قاعد كما أنه صلى الله عليه وسلم يثبت الصحابة تطيع أبايانسا شيء وجه الاستشهاد ya tabbatar da sahabai su tsaya a bayansa shi kuma yana zaune bai yi musu nuni da a nijilisu ba warruwayatul mashahura an malik amma ruwaya da ta fi shahara daga imam malik ibn anas adamu shi hatin litimam cewar eh, hakan bai inganta ba kamar ya hakan bai inganta bai inganta ba ma muna tsaye liman na zaune ita ce ruwaya da ta fi shahara daga malik ibn anas wa muhammad bin Hassan, haka muhammad bin Hassan ya faɗa ɗaya daga cikin almajiran abu hannu domin yana da rayar muwatta shi muhammad bin Hassan yana da ruwa ta muwatta ta imam malik ibn anas wannan wannan kenan wasu kuma suka ce a'a ai wannan hukuncin da ya faru ya taƙaitu ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai cewar zai iya sallah a zaune mamu kuma suna zaune sai dai ka ce abu kaza ya taƙaitu ga manzan Allah shi kaɗai sai ka kawo dalili kun gane hutun da ai sun tsaya a bayan sa ya musu nuni cewa su zauna a wasu lokuta saboda haka da'awar khususiyya ba su take sallamawa ba an kawo hadisi amma malamai suna ta magana kan hadisi da yake cewa la yu'manna ahadun ba'da jalisan bayana ta da wanda in ban da ni da wanda ya yi limanci yana zaune amma hadisin bai kai labari ba kan da ya kai labari to da shi a ga ina za a kafa hujjar ci a nan cikin waɗanda suka ce hadisin mansukh ne hadisin da ya ce a nan sallama abin nan liman ya kasance a tsaye ma musu kasance a tsaye liman ya kasance a zaune ma musu kasance a zaune kyau in yi sallah a zaune ku sallah a zaune an share wannan hukunci wannan hadisi ne ya share shi shine wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam sallah a zaune mamu kuma suna sai waɗannan malaman suka ce wannan magana an share wa an tara ahmad wa ishaq wa ghayruhuma da'wa nasr sai imam ahmad ibn hanbal da da ishaq ishaq ibn rahawiya ko rahoya wa ma da sauran waɗansu da ba su ba cikin magabata sun yi inkarin wai wai a ce an share wuce hadisi ba su yadda ba kaji inda malamai suke cewar da aka yi wancan hadisi idan an sanya yin sallah a zame ku yi sallah a zame an share hukuncin su saboda limanci da nan sallama ya yana zaune kuma sabai suna tsaye imam abu ahmad wani aiko gaba ya ci wani imar da muka ambata ko mun faɗi abu hanifa mun faɗi shafi'i muka faɗi riwayatan amali wata riwaya daga mali sai gaba ɗaya ahmad imam ahmad wani hanbal bai fito ciki ba a cikin al'arba arba arba'a muke magana sai yanzu mana yake cewa sai dai abu imam ahmad bin hanbal a ishaq bin rahoyar su musulmi da wasu daga cikin magabata ba su gamsu da haka ba waƙalu suka ce in sallar imamu jalisan in har liman ya sallar a zaune sallar ma'amu ka gane mamu shi ma zai sallar a zaune walau ƙadara alal ƙiyam ko da yana da ikon ya tsaya ƙala ahmad sai ahmad ibn hanbal ya ce wa fi'iluhu wa fa'alahu arba'atu min ashaba bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai hudu sun yi haka sahabbai hudu sun yi haka kamar ya sun yi haka sun yi sallah a zaune mamu na zaune waɗannan sahabbai hudu su ne jabir daya wa abu huraira biyu wa usair bin hubair wa qais bin qahat hudu duk sun yi sallah a haka saboda ka yake ganin cewar a'a hadisin yana nan ba magana an share shi ana fata mun gane magana to in ba magana an share shi ya za a yi taujihin wannan aikin eh da suka ce ba a share ba to ya za mu haɗa aikin Allah sallama yana bayan su kuma yana tsaye ina fata mun fahimci wannan da kyau zuwa daga shi zahiri duk ruwayoyi sun tabbatar da cewar annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune su kuma mamu suna tsaye kuma shi da ma sai da malaman suka gama hada alfaf din ya tabbatar da liman yana zaune mamun suna tsaye sannan kuma aka fara kawo irin yadda malamai ya kara mutu na sani don ga wannan kaɗan ne daga suke da malamai suke tattauna nusus na shari'a so mutum ba zai zo ya ɗauki magana guda ya ta alkafara yana ta bid'antar da wasu yana cewa wani abu kaza shi ne daidai abu kaza shi ne sunna abin da malamai suke yi sabani a kai sai ya ƙara mutu na sani ba duk hadisan ruwayar bukhari da musulmi. ne da wannan da annabi sallallahu alaihi sallah a zaune sahabbai suka sallah a tsaye da wanda ya sallah a zaune ya ce su zauna a duk hadisin bukhari da musulmi ina fata mafi ita wannan sarko me za ku ce eh? na ce me za ku ce wani ce mm. eh ya ce ya fi ƙarfinmu kun ganda za mu ɗauki wannan ƙa'idar da mun huta inda za mu ɗauki ire-iren wannan masa'il ɗin a matsayinmu na ɗaliban ilimi da ya fi mana sau ya fi ƙarfinmu ko da ka san abin ya fi ƙarfinka ku sani fa ilimi ne ake mashi hawan ƙawara ilimin na addini ina fata mun fahimci wannan da kyau ilimin na addini amma a harkar rayuwarmu muna ganin abubuwa da suka fi ƙarfin ba wai bai sani ba ka lura da kyau akwai abin da ka sani kawai ya fi ƙarfin ka ne akwai abin da daman baka sani ba to ga daman baka sani ba ai ba magana ya fi ƙarfin ka kun fahimci magana ta da kyau ko nan wani abu zai faru Allah ta'ala ya kiyaye da abin ya faru ana zuwa ƙananan asibitoci na cikin unguwanni za ka suna cewa tun kafa a sauke mara lafiyar suna ce a huce janaral eh a huce janaral kai tsaye saboda ne za ka ce ba su sani ba ne eh ko ba su sani duka ba sun san wani abu amma da kes din ya fi karfinsu sai ga suna cewa kan ma ku fito da shi a wuce janaral ɗaya yaro Allah ta'ala ya kiyaye mutane samari ko dai marasa abin nan tsautsayi ya sa ɗaya ya cika ma ɗaya wuka ɗaya ya kashe ɗaya abin nan kira musu na shi eh, tajin ofis na unguwa yana ɗaukan kes ɗin kun gane magana ta yara su je su fasa ma ɗaya ya cika ma ɗaya wuka ana zuwa bidiyo sai ga zana ce a wuce central ko kuma kes ɗin ya wuce herkwata za ka ci dpo bai san abin ba ne a'a ya fi ƙarfin sai. kuna ji na da kyau ya fi karfin sai da ka da yana gaba da shi yana da na gaba da shi sai a kai ga na gaba da shi inda za mu ɗauki ire-iren waɗannan abubuwa idan an ma tambaya da gani tambaya da take da da abin nan ko ka san amsar ka ce a samu wani waye wani ɗin nan bari ba ku lamba wayarsa bari in ja ku sai ka wuce musu gaba wasu bayan Allah ne abu kaza abu kaza abu kaza ya faru saboda ɗauki ka'idar ko an tambaye ka kawai da amsa sai an tambayi wani ka gane ko to tun da ka daga ka san ko an tambaye ka sai an tambayi wani ɗaya ko kuma an tambaye ka kawai da amsa sai an ce to amma ai an ji wani malami ya ce kaza ko ba haka to idan ka san matsalar irin wannan tana da ƙarfi ko da ka san amsar sai ka ɗaga ta zuwa na sama da kai ce ku ji wurin malam wani zai fi sauki to idan muna haka za ga abubuwa sun yi sauki amma komai da na kusa da na nesa a ce duk mun sani kuma duk za mu iya hukunci a kansu wannan hatsari ne sosai Allah ta'ala ya sani shi kuma wannan kenan sai shi wannan ya ce wane ne ya fi kusa da dalili na farko dai kowannen su dalili ne a matsayin kansa kullum da ke ko sannan duk abin da ya shafi irin wannan duk abin da ya shafi wannan kowanne zai rinja maka da abin da shi ya fi gamsuwa ne na farko hadisan din na bukari da musulmi balle a zo a yi magana kan siha ko ba'af dama ɗaya daga cikin hanyoyi ya zama na ɗaya hadisin sahihi ne ɗaya da ifi ne to haka yanzu an fara ganin ta ina za a za a rinja da wannan akan wannan amma duk gaba ɗaya hadisan ingantattu ne wannan ji ko kuma duk inda mutum yake garin rinjayen maka da wani abu ya ce shi ne mafi rinjaye ta ɓangaren dalili in ka ji wani in ka ji wani kuma sai ya rinjaye maka da ɗaya imana eh ai zahiri ne maganan farko an rinjaye da cewar wannan hadisin farko masu ne an share hukuntunsa saboda mai aka share hukuncin saboda na salama ya yi haka su kuma na suka ce a ba a share hukuntunsa ba saboda mai ba a gyara hukuncinsa ba saboda ai bayan wafatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai hudu sun yi aiki da wata hadisi saboda haka ba sai da an share hukuncinsa ba mai magana farko zai iya cewa su waɗannan sahabbai guda hudu labari ya kai musu cewar annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan sallar ko da su ya yi wannan sallar sallar da ya yi ta a zaune mamun suna tsaye kuna jina da kyau ko waɗannan sahabbai hudu da suka yi baya sallallahu alaihi wasallama suna zaune ma musu suna zaune sun halarci wata sallar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daya haka akwai bukatar ka sun hallara in ba su hallara ba bayanin ya zo musu takan yi waɗancan hadisan suka sani ba su san wannan da ya faru a kaga maganar ba ta mataki na ɗaya mataki na biyu mataki na uku ba ne Allah fata mun gane wannan da ke ko sai mutum biyu sun magana sai mutum na uku mhm. eh. a ah, malami ne duk da wani yana zama ɗalibin wani ai kamar imam shafi'i rahimahullah ɗalibi ne na maliki ya ce duk abin da isa ne daga maliki duk abin da isa ne daga maliki ne ya ce malik shine hujja tsakanin shi da Allah ya sanya malik ya zama hujja a gaban ubangiji shi imam shafi muhammad ibn idris al-shafi yace ya sanya malik ya zama hujja kai amma kuma kaga yana da har ya kai ga yana da mazhaba to inda tun farko caccakan malik yi dan ya zama malami zai zai zama malamin daga baya ka san wani ya dauki malinta shine ka caccaki na gaba da sai a fahimci kai wani malami ne fa ya gano wane da wani duk suna da kwanakwai ko ba shi ne hoton najeriya a yanzu ba ai mazahib da ake da su waɗannan su ne waɗanda suka shahara mazahabobi guda hudu wanda suka shahara shi ne hanafiya da malikiya da shafi'iya da hanabila su ne waɗanda suka shahara ta ɓangaren yadda ɗalibansu suka tashi tsaye wurin yaɗa karatutukan malamansu da kuma bayanin dalla-dallan maganganun malaman amma ba haka ba a kowaɗansu mazhabobin kuma kamar akwai zahiriya ta dawud al-zahiri akwai ausa'iyya ta abu abdurrahman al-ausa'i za ka musabbihu akwai da sauran malamai inda ka rinka samun maganganunsu a cikin manya-manyan littattafai amma ba wai za ka samu maganganun ne a littafi su da guda an ware shi akan mazhabar abdurrahman al-auza'i ba ko akan mazhabar ishaq wani ra'awaya ko akan mazhabar wani ko akan mazhabar ina fata mun fahimci wannan da tsara ka karatu mai mishi taka tsantsan sosai da sosai ina ba da shawara mai karatu taka tsantsan za mu je darasinmu na gaba na 75 babi na shida babu fadli salatul qa'imi ala salatul qa'im babu fadli salatul qa'imi ala salatul qa'im babu ne ne falalar sallar wanda yake tsaye akan sallar wanda yake a sauni falalar sallar wanda yake a tsaye akan wanda yake a قال حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص أم مولى أم مولى لعمرو بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم wannan hadisi bukhari da muslim duk sun rawaito shi ku lura babu fadli salatul qa'im babin da zai bayanin falalar sallar wanda yake a tsaye falalar sallar wanda yake a tsaye ala salatul qa'id akan wanda yake a zaune قال حدثني يحيى عن مالك عبيد الله بن يحيى الليثي yake cewa yahya ibn yahya al-laythi ya karanta da ni wannan daga malik ibn anas kada mu manta yahya ibn yahya al-laythi dalibi ne na malik ibn anas ya mu muwaffa a gaban malik baki da baki ya rasu shekara ta 234 shekara ta 234 a ga yana da wajen shekara 1000 aha da biyu da nawa da hudu 1204 da rasuwar shi fa shi ya haya ibn ya haya allaisi ɗin wanda irin ya ci muwatsa ɗin ka kusan ilimi ba ƙaramin alkhairi ba ne har yanzu nan lada yana zuwa gare shi saboda na sallama yake cewa idan ta bin adama an kafa amalu illa min salat daga cikin au ilmin yuntafa'u au ilmin yuntafa'u ko kuma ilimi da ake amfanuwa da shi saboda karɓe wasa wurin yada ilimi ka yada ilimi na abin da ka sani in mutum ya yada kuskure yana ya yada ya yada barna yana sane to inda aka ci gaba da barnan na haka zulmi ya ci gaba da barnan na malamin farko na sihiri da ya da ya koyo yadda da ya koyar da yadda ake ake tsubu har yanzu yana da yana da zunubin duk wani wanda ya koyi tsubu kamar yadda ka san duk wanda yake kisan kai a yau dan annabi adam din nan na farko da ya fara kisan kai yana da yana da kaso na zunubi inda shine farko wanda yake kisan kai duk wani wanda yake kisan kai shine limamin sa saboda duk abin da mutum zai yi ya kokarin ya koyo alkhairi ya koyar da alkhairi duk waɗanda suka ci gaba da wannan alkhairin shekara dubu kana da lada a kai wannan ji da ke shekara dubu kana da lada ya haya ibnu ya haya allaci ruwaya sa kan muwatsa muke karantawa kullun za a karanta qala ya haya ibnu ya haya allaci rahimahullah addu'ar rahimahullah Allah ya mishi rahama ita ce abu mafi abu mafi kololuwa da zamu iya ma malaman mu da suka gabata me za ka mishi shekara dubu da ɗari biyu da hudu da rasuwarsa ba ka ma san danginsu ba yanzu a ce ka samo familin su ma an haɗa ka da aiki balle ka ce saboda jin daɗi na muwaffa da irwaito maka jin daɗi yanzu familin gaba ɗaya ka ɗauki mutum ɗari za ka biya musu hajji ko kuma za ka yi musu gidaje ko za ka yi musu kaza za ka yi musu kaza duk babu su raga addu'a ta alkhairi ita ce babban abin da za ka sakan kama duk wani malami da ka karu da karatunsa ɗaya kenan sannan ilimi yana da shi ne mafi girma ko yana da cikin mafi girma abin da za ka raya kai karan kanka ka rayar da ilimi domin shi zai sa mutum ya samu karuwa ko bayan ya tafi ko dai ka karantar ɗaya kenan ko kuma ka karanto biyu kenan ko kuma ka ɗauki nauyin karantarwa ko ka ɗauki nauyin isar da shi ka fahimci magana ta da ke ko wani zai ji wannan sai ya ci bai yatsa to shi yanzu Ina aka ce magana karantarwa ne ta ina zai fara kullum ta kuma ga lura falala ta ubangiji subhanahu wataala in Allah ta'ala ya hana maka kaza to kuma ya baka kaza duk wannan waiwai da ake ciki yau din nan wani bai san da shi ba wallahi mun yi magana da wani ce alhamdulillah shi wallahi bai san halin da ake ciki ba kwata-kwata ce <laughs> sai ce alhamdulillah kaga ashe alhamdulillah da ya fada ba karamar alkhairi bane inda ya ihu ya tsalle to kaga da to kaga idan mutum shi kuma idan kaga wannan sai ya shi kuma Allah ta'ala bai bashi wani abu ba sai ga shi kuma ya samu lokaci ya zauna i karatu ko bai ci magana ta da ce ko za da ya gare abin da ga, Allah ta'ala ya baka to za ka gaya ana maka bai ka wani abu duk abin da kake ganin Allah ta'ala ya ba ne ya yi kaza za ka gaya kuma akwai abin da ya baka ka bashi ba to al'amarin da sauƙin gaske al'amar to amma Allah ta'ala ya sa kana da son addini kuma ba duniyar a shimfiɗe kuma ga addini ka ga nurin alamun ke to da kuma sai sai ya hada addini to idan ka yada addini din sai ya zamana mutum ya sami ƙaruwa sosai da sosai yahya ibn yahya al-laythi ya rasu shekara ta 234 an malik da ga malik sa malik ibn anas imamu da imma imamu da darul hijra ya rusu shekara ta 179 179 shi yanzu shekara mai kenan gani shi ma kuma kaga abin littafin kenan yanzu idan aka baka aiki aka ce ka samu tsiriyar malik ibn anas shi ma haka to duk za ga waɗannan ƙarewa suke yi kullum da ke ko anas salama ya ce au abin nan ilmun yin tafa'u bi waladun salihin ya da'u lahu idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salat ah, sadaqatun jariyatu sadaqatun jariyatu sadaqa mai gudana aw ilmun yin tafa'u bi ko ilmi da ake amfanuwa da shi nawa kenan biyu aw waladun salihin ya da'u lahu ko wani ɗa na gari da yake mai addu'a nawa kenan uku waɗannan abubuwa guda uku da aka lissafa za ga a cikinsu wanne ne yafi fi ƙololuwa saboda mai kace ilimi waɗannan gaba ɗaya bayan shekara dubu wanne ne yake wanzuwa eh ilimi bayan shekara dubu sai ga zuriya ta riga ta yanke in banda irin su annabi nuhu alaihi salatu wassalam wa ja'alna zuriyatahu umul baƙi bayan tufana ai ga zuriyar annabi da aka hau da aka yi tufana aka hau jirgi ai kawo kowa ya hau cikin waɗanda suke imani da shi amma sai Allah ta'ala ya ce wata Allah zuriyatahu kumul baqin sai maka sanya zuriyar annabi nuhu ita ita ce kade ta saura amma duk sauran waɗanda aka hau jirgin tare da su mu'minai zuriyar su ta ƙare amma zuriyar annabi nuhu ita ce ta saura kenan yanzu da za a busar salaka wani wani wani wani wani can za a samu annabi nuhu sai kuma kun lura da kyau to za a ga zuriya a walibin salihin ya da olam ba abu ne mai kyau abu ne mai faɗin gaske ɗa yana ma uba addu'a watan wata rana za a ga ɗan ya rasu ana bayan shekara dubu su ne ga zuriya tana neman turɓace haka na abin da mutum ya gina na sadakatun jariyatu ka haɗa ka haka bohon ne ka haka rijiya ne ka haka kaza ne ka haka kaza ne ka haka kaza ne ka yi masallatai ne bayan shekara ɗari biyar a wata guguwa ko a wata ambaliya ko wasu 'yan ta'adda su kawo garin hari sai gadi abubuwa yana neman ya amma bayan rasuwar malik waɗanda abubuwa ne ba su faru ba su girgizar ƙasa su gobara su yaƙe-yaƙe amma har yanzu dai muwaffa yana nan lokacin da ya ɓace a wani yankin lokacin kuma za a ga wani yankin to za a ga ilimi dai a cikin guda uku nan bukata ake guda uku duka rike su amma dai ka lura da kyau guda uku nan za a ga ilimi shi ke tafiya kana ganin lokacin da abu hurera yake karanta lokacin abu Hurera ya shekara ta ɗari ta hamsin da bakwai a ce a shekarar da ya rasu a shekarar ya gina masallatai za a ga za su kawo yau waɗansu masallatan da ya su har yau suna nan to babban abin da ya rike su shine tarihin masallacin masallacin ka'aba masallacin madina na manzan Allah sallallahu ta'ala zan yana masallacin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam rawa ko an rushe za a gina wani a gurbin ko gobara ta cinye shi za a saki gina wani a gurbin dan gurbin masallacin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam amma masallaci nawa ne za ga bayan shi ka ruka ga an ci hanya ta biyo ta ta wurin ana nema a ɗage shi kuma a mai shi wani wurin Allah ta'ala ya A abai mai ilimi kulawa sosai da sosai ilimi yana rayar da al'umma in dai kana ne kana son al'umma ana son al'umma ta mutu a kashe al'umma gaba ɗayanta to a haramta mata ilimi to da zarar an haramta ma al'umma ilimi shikenan an mata kabbara uku saura ɗaya sai kabari Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya sauke domin da zaran an hana al'umma ilimi su waye jagororin ta eh jahilai su waye za su dinga mata fatawa jahilai kaga dalluwa a dallu Allah ta'ala ya sauke an Ismail bin Muhammad da Ismail dan Muhammad ya rasu tara ta 134 Ismail dan Muhammad Muhammad dan Sa'ad Sa'ad dan Abu Waqqas shi sa'ad ibn abi waqqas yana daga cikin al mubashshiruna bil janna mutane goma da annabi sallallahu musu bushara da aljanna a kalma guda a zama guda shi yasa ake cewa al'asharatu al mubashshiruna bil janna mutane goma da aka yi musu bushara da aljanna su waɗannan mutane goma da aka yi musu bushara da aljanna a zama guda annabi sallallahu ya faɗe su yace abubakar fil janna Umar fil janna usman fil janna ali fil janna wani fil janna guda goma ba wai adadin waɗanda ake yi mara bushara da aljanna mutum goma bane shi za ga wani littafin wani ya rubuta littafi al'asharat na basharuna bil janna wani ya rubuta littafi as-salatuna wa basharuna mutane 30 da ake musu bushara da aljanna sai ka ce ah wannan al'ashara wannan as-salatun ya bambancin bambancin ba wani sabani akai su waɗannan goman a zama guda ne a rasu ya lissafa suna kuna kaga ka samu goma a cikin talatin saura nawa saura ashirin to za ga ashirin ɗin a waɗansu hadisai ne daban-daban kamar alhassan wal hussein sayyida shababi a halin janna hassan da husaini su ne shugabannin samarin aljanna to ga su ma a hadisi guda ne aka faɗa hassan da husaini in ka haɗa su yanzu sun zama nawa kenan sha biyu kenan ga wannan waccan matar da take fama da ciwon farfadiya mun karanta da ku cikin shirin sunna na albarbahari tana fama da ciwon farfadiya sai ta zo ta roƙi anu salama ya mata nema anu salama ya mata addu'a Allah ya yi mata ciwon farfadiya sai ce zai mata addu'a ko kuma ta zaɓi haƙuri da ciwon sakamakon ta ya zama aljanna sai ta ce ta haƙura ta haƙura A ya roƙa mata in farfadiyar ta zo mata kada ta yayi kada su sutura jikinta ta ta yayi sai annabi sallallahu ya roƙa mata haka shikenan ga ukasha bin mihsan ga bilal ibn rabah da sauransu ba ko a hadisi ne dai dai dai su aka hada karaka sari ibn abi waqqas yana ga cikin waɗanda Sai karɓi certificate din su na aljanna daga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai daga haddasa ni kalbi an rabbi ba mun gane magana ba wai daga haddasa ne kalbi ba wai daga zuciya shi a'a daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shaidun kuma su ne su Abu Huraira su waye su waye su ne shaidun amma mutum yanzu ya nada kafa ya ce ya baka aljanna to shi waye ba shi shi ina yake da tabbas an ga da haka ba ga ji aka so jahili ne ake waɗannan abubuwa da daga mutum karfi da yaji yana neman ɗora ma kansa siffa ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sa'ad ibn abi waqqas yana da cikin al-asharatu al-basharuna bil janna to yanzu ga ɗan shi muhammad ga jikan shi isma'il to jikan shi isma'il shine malamin malik ka gani ko ka ga malaman kenan eh daga mabubbuga gani malamin malik shine isma'il dan muhammad muhammad dan sa'ad dan sa'ad dan sa'ad kuma dan abu waqqas ibn abi waqqas an maula li amur bin as daga kuma wani wanda yake bawa ne na amur dan as bawa ne na amur dan as ko kuma auli abdin auli abdullahi bin amur bin as ko kuma a'a bawa ne na abdullahi bin amur bin as ko dai zama na bawa na uba ko ya zama bawa na ɗa in ya zama bawa na uba shine amur bin as in ya zama bawa ne na ɗa shine abdullahi bin amr bin as an abdullahi bin amur bin as daga abdullahi dan amur dan as ma'ana bawan yayi ruwaya daga ubangidansa wai ubangidan nashi ko dai ya zama abdullahi bin amur bin as ko kuma ya zama amur ibn as ba ba sunan bawan ba an ce an maulan kullum da magana ta da ke ko an ce an maulan ba a faɗi sunan waye bawan ba hadisi ne dai na bukari da muslim anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace salatu ahadikum sallar ɗayan ku da yayi wa huwa qa'idun yana zaune yayi salla a zaune mislu nisfi salatihi kwatan kwace rabin sallar sa ne wa huwa qa'im yana tsaye duk wanda ya salla yana zaune to yana da rabin sallar wanda yake tsaye ma'ana sallah a tsaye take sallah cikakkiya da cikakken lada sallah a zaune rabin sallah a tsaye wace sallar farilla ko na nafila ba nafila ce A yi farilla ba yin ta tsaye abin nan wata sallah sai ake yi a zaune ne sun fila. farilla ba a yin ta a zaune farilla ana yin ta a tsaye ne in ka ga mutum ya yi farilla a zaune to yana da uzuri na rashin lafiya ko wani dalili amma na shida za ka iya yin ta a zaune ka lura da ke ko kafar ka lafiya ka kalau kawai da yau rabin lada kake so ka gane ko rabin lada kake so a an yi tarawihi raka a goma kana da raka no kenan biyar illiman ya yi rata a ashirin kana da rata nawa kenan kuma da kai ah. salatu yi salatu sallar da ɗayanku ya yi wa huwa ƙa'idin yana zaune ya yi sallah yana zaune mithlu kwatankwacin nisfi salati rabin sallarsa ce wa huwa ƙa'idin yana zaune shi in yana tsaye ya yi raka a goma to in yana zaune ya raka a goma ita ce raka a biyar ɗin shida da yake so ƙwallon haddasa ne an malikin an ibin shahadi an abdullahi bin amur bin an annahu qal lamma qadimna al-madinata nalana wa baqun min waqiha shadid فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم nas الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائد قال وحدثني عن مالك malik ya karanta da ni wannan an ibn shihab daga malamin shi ne ibn muhammad ibn wanda ya rusa shekara ta 125 kaga malamin malik a wannan shine muhammad ibn muslim a zuhri malamin malik a hadisin barko shine isma'il ibn muhammad an abdullahi bin amr bin as daga abdullahi dan amr bin as kun ga hadisin isnadin ya dauke kenan saboda dama ya ce mana an isma'il bin muhammad bin sa'ad bin abi waqqas an maulan daga wani bawa wani yantaccen bawa li amr bin as au li abdullahi bin amr bin as ko dai yantaccen bawa ya zama amr bin as na uba ne kenan au li abdullahi bin amr bin as ko kuma ya zama na ɗa ne shine abdullahi bin amr bin as wannan duk ba cin karo tsakaninsu kun lura da kyau ko ko a ce bawan na amur bin asu ne ko kuma bawan na abdullahi bin amur bin asu ne duk babu cin karo tsakanin su kan yi bawan na ɗa ne ya ce ya ba baban shi ko kuma bawan na baba ne ya ce ya ba ɗan shi sai ba yiwuwar cewar ya ba ɗin ba ta shahara a gari ba kun lura da ke ko cewar eh, ya ba wani ba ta shahara a gari ba amma lokacin da aka so shi an so cewar a ah, ai wani ya so bawa wani ya so bawa ya shahara amma da yazo ya ce ya ba wani sai ba bata shahara irin wancan ba sai zamanin sai ai ta jingina ta ga ga wani wani ma ba ma nashi bane aiken shi aka yi ya so sai ga ana ta ce a ah, ai wani ya so kaza wani ya so kaza sai in shi ne ya bare ce in mm, wani ne ya ban sako ya ce in so mashi kaga duk ire-iren waɗannan ina fata mun gane kawai abin da ya fi mana abin da zai fitar hankalin mu a isnadin shine waye wannan maulan din waye wannan maulan din an maulan li amr bin al-as kullu da ke ko ce wannan amr bin al-as ne ko na abdullahi bin amr bin al-as ne ba shi da alaka ba shi da ba shi da alaka da abin nan saboda duk gida ɗaya ne duk da uba ne waye wannan maulan din shine hadisin farko ba faɗa ba wanda yake kuma daga gare shi aka yi ruwaya to amma hadisi na biyu yace an ibn shihab malamin malik kaga a can shine matsayin isma'il kenan ko sai ce an abdullahi bin amr bin as har yanzu gaba daya hadisin ya ce ga abdullahi bin amr bin as ba a faɗi maulan da abdullahi bin amr ba ko kuma maula amr ibn as annahu qala ya ce lamma qadimna al-madina a lokacin da muka iso birnin madina da me kenan hijira lokacin da muka yi hijira muka zo birnin madina Na wa ba annoba ta sami annoba ta ce wa ba annoba ta same min min wa'ki ha shadi daga matsananciyar annobar matsananciyar shi ne alhima alhuma malaria malaria ta same su sosai da sosai sai da yake annabi sallallahu alaihi ya yi addu'a Allah ta'ala ya ya yaye wannan cutar abdullahi bin umar yake cewa cikin dare ya tashi ya ga wata halitta tana tafiya a madina tana tafiya a madina ta fita ta ya gane ta fita wata halitta haka ya ba a nan sallama labari ce a yi cuta ce can ta yi can wajen jihu ya kamata dole a cikin wannan da ake mai da al'amari ga Allah yanzu ya kamata suna cikin da al'amari ga Allah ake kira ga gidaje da wuya daga gidan da ba a yi zagaye ɗaya ko biyu ba haka ne ku a ga wani yana sakon round wani zagaye na biyu ke rashin lafiyar ba za Allah ta'ala ya ba mu lafiyar eh ne malaria ta, malaria mai tsananin gaske فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس صلى الله عليه وسلم يفتو يوسف متاني أنا أولنا هالي نمي نا النوبانا فما درش الله فيها يلو يسامسوا وهم يصلون في صبحاتهم قعودا يلو يسامسوا سنة صلى وهم يصلون سنة صلى في صبحاتهم صلوا لنسنا نافلة يلو يسامسوا سنة صلوا للنافلة قعودا أظوني قعودا أظوني لا بعيد بقى كيف يصلنا فينا مع Allah ya yi mana baki da faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma ki Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce salatul ƙa’i, sallar wanda yake a tsaye a zaune mislu mislu salatul qa'id kwatankwacin sallar wanda yake a tsaye ne rabin sallar wanda yake a tsaye duk wanda yi sallah a zaune to yana da rabin sallar wanda yake a yayi tatsi kullum da ke ko sai ya nuna mana ya halatta mutum ya yi sallar nafila a sauri A manya sani rabin sallar shi ce in ya yi ta kwana ji da ke ko ba za a tarawi ko a tahajjud wasu suna wani sai dan zauna ba sai an kusa ruku'i sai ga wani kuma shi zai koma bayan ya je ya zauna yana ta wasu kowa sabai ke ne ko me yake yi oho sai liman ya ta farko sai zo tintintin kuma sai ya bi shi mai kina yi Allah ta ya amfani da wannan kai سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك